yau za mu tashi a kan <clears throat> almas'alatu as wasaminatu, wath-thaminatu wat-tasi'atu wath-thamanuna aya kamar ya rubuta ko aka yi rubuta <clears throat> almas'ala as wasaminatu, wath-thaminatu wat-tasi'atu wath-thamanuna wato ɗabi'u guda hudu ya haɗa a wuri guda kenan almas'ala sai ka ce tasi wasamanuna wasaminatu wasamanuna wattasi'atu wasamanuna wattis'una mas'ala ta 87 da 88 da 89 da mas da ɗabi'a ta 90 ga an samu ɗabi'a guda nawa guda hudu alfahru bil ahsabi in jahiliya suna alfahari da baiwa wani lokaci baiwan nasu ne mutum nashi ne baiwan shi Allah ya ba wani lokaci kuma iyayen shi da kakannin shi Allah ya ba baiwan kuma sai ya rika alfahari da wannan wannan ba karamin hadari bane <clears throat> a rayuwa kowa da kasan da Allah ya bashi na baiwa wanda da wannan baiwan <clears throat> za ta taimaka ma rayuwarsa wani za ka ga yana da baiwan duk abin da ya taɓa sai ya zama arziki kaga ba zurfin ilimi yake da shi ba amma kai in ma ya je banki zai shigar da kuɗi sai dai a sa abin dangwalawa ya dangwala ya haka saboda rubutu da karatu wahala yake mashi amma duk abin da ya taɓa sai ya zama dukiya sai ka ji shi da dukiya sosai baiwa ce wani ko ga rubutu in yana rubutu za ka ce an yi tafin ne an buga ne ga kogo wallahi sai ya ci bashi ashirin ta gagare shi ba hamsin ba ko ɗari wani basira ilimi duk abin da ka koya mai sai ya fi ka ganewa in kana koya mai karatu tabbas kana gaba da shi amma wallahi in ka gama ya fi ka iyawa wani kowa irin bai wanda Allah ya mai to wani sai rika alfahari da wannan baiwa ya rika ganin a wannan layin da yake babu kowa sai shi to wani ci baya ma aka samu baban shi ne kakan shi ne kakan kakan shi ne a gidansu ne aka taɓa samun wani ya je neman abu kai ne wane haba ka san gidansu wane to ani dan gidan ne kaga shi banza ne kenan shi banza ne wato bare ya magana ya jingina da wani baban shi ko wani kakan shi ko wani dan gidansu ko wani makocin shi ko to sannan ya samu wannan abin da ya ji nema to kuma sai rika alfahari da wannan darajar jahiliya ke atanu fil ansabi sukan dangin wasu sukan dangin wasu duk wanda ka gan shi in dai ba balarabe ba ne yare ne kada ka kuskura a wani wuri Allah ya azurta ka da wani harshe na wani yare a ce kai ɗan ina ne ka ɓoye wannan wannan abun wannan yaren ilimi ne mai zurfi a cikin shi kuma zai taimaki rayuwa na adam kuma ba da banza Allah ya yi ka a cikin wannan mutanen ya baka wannan wannan harshen ba ta kai ne jarin wannan yaren Allah zai kai ka wani wuri ne ka ginu da tauhidi ka ginu da sanin la ilaha don ka koma ka gina wannan harshen da wannan ilimin na sanin Allah sai dai kai kuma ka lalace dan so da ana samun irin wannan mutum Allah ya ɗaukaka shi daga cikin wani harshe ya je koyi tauhidi sai ya lalace sai ya koma cikin wasu mutane na rike da an yi magana ma ya ce ai dan nan ne ka faɗi harshenka da ƙabilanka in ka samu abin da ka samu na tauhidi tattara kayanka ka koma can kwana nawa ne za a tattara kawai kwashi kayan shi ba a sukan dangin wani ka zo zai ga ai yare ne ma to kai me kai me in a Najeriya ne sai ko Bahaushe ne ko Bayarbe ne ko Inyamiri ko eh, Ibo ne wai su ne manyan harshe a Najeriya misali sai mutum ya dage sai ya jingina kan shi. da ɗaya daga cikinsu ko filatani ne ko barbare ne ko me haka a ciki ka ce ni suwana ne ba ma ni ba babana suwana ne babana suwana kai kuma ka soke shi ka ce yaren ne ka gani kai waye in ba yare ba cikakken yare ma to su kan dangin wasu ka riga ganin su dangin su ba kowa ne? a'a dangi jini fa Allah ya taimake mu ba wai family ba jini wata zuriya ba mutum ɗaya tilo ba hannunka a samar da shi a duniya baka isa ba baka san dalili ba baka san hajar da Allah ya aje a nan ba ka je ka ce zaka soke shi ma balantana ka soki dangin mutane gaba ɗaya jinin su gaba ɗaya jahiliya ne al istisqa'u bil anwa'i al istisqa'u bil anwa'i ruwa neman ruwa ko ko shayarwa bil anwa'i da taurari da sauran ilmomi na kara a wancan lokaci kenan anniyahatu alal mayyiti kururuwa anniyahatu kururuwa alal mayyiti ga wanda ya rasu kaga an samu matsaloli ɗabi'u guda hudu dama guda hudu yace ta tamanin da tara, kururuwa wani irin kururuwa ko wayo wayo daya ko kaɗe-kaɗe da waƙe waƙe duk kururuwa ne to waɗannan sune abubuwan guda hudu wanda malam ya kawo sai ya rufe karatun shi sai shehi ya ɗauka ya ga waɗannan abubuwan ya kamata a tattauna a kansu ce hadhihi al-masail al-arba'i min masail jahiliya wadannan dabi'an kowace jahiliya ce qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzala yace arba'un fi ummati min umuri al-jahiliya dabi'u guda hudu dabi'u guda hudu a wannan al'umman jahiliya ce manzala baya su Allah baya son su la yatrukuna hunna amma kuma ba za su bari ba mutane ba za su bari ba mutum ma kuma musulunta zai sha ce wai biyu ne wai tuba to kai da baka tuba a kai ke cikin matsala shi ya tuba ya tsallake to kai baka tuba ba yanzu ya za a yi suka abin nan alfakhru bil ahsabi alfahari da baiwa da baiwa ka rika bugun kirji kana ganin kafi kowa dukiya ko kafi kowa karfin mulki ko kafi kowa ilimi ko kafi kowa kaza ko kafi kowa kaza haka rinka furtawa ma kila ko a jari ne wani ya saka harkan kasuwanci ka zo ka shi nawa aka yi ya ce wani zon koya maka sana'a karshen da daga bashi zai rika ci da kai ka rinka alfahari wani ma ne nake ci da shi wanda ya saka a hanya ilimi ne Allah ya baka wanda ya karantar da kai ka wuce shi ka rinka bada labari ai yanzu na fi karfin shi shi ma in sai ya zo nan ya zauna an karantar da shi kai din Allah ya sauki tanu fil ansabi da sukan tsotso dangin wasu a rinka sukan dangin wasu wasu family jahiliya ne ko in munan ne a je duk abi mu a zazzane mana fuskoki iri daban-daban saboda a wawware mu daban-daban Na nan zariya ya gaya cewa wai wani bako ne karkenta wannan bakon ma shine dan gari wanda yake baɗan bakon ne shine asalin bakon to waye ba bako ba duk duniyar ma da faduwa kai zuwa kai mu mu ne dangin suwa ne inda aka yadda mutum ya ce mu ne su wani lokacin da ake tarif ake nema a san shi wane sunan babanka wane wane sunan babanka wane wane sunan wane na kabe ka gari kaza auri kaza auri kaza shike ba kana nufin alfahari ko kana nufin sukan wasu ba wal istisqa'u bin nujum da neman ruwa da jingina mu taurari ruwa jingina mu taurari ruwa a ce idan kaza ya haɗu da kaza in duka ga tauraro kaza to dole ne a yi ruwa wannan shine ainihin shirka in ka ga tauraro kaza a jahiliya kenan a yanzu kuma wani ilimi ne yake da shi idan aka haɗu da kaza ya haɗu da kaza to dole ne a yi ruwa shikenan ne shirkan idan kaza ya haɗu da kaza wataƙila a yi ruwa ai to shikenan da baka da abin yi an ce wata iska tana nan ta taho Allah ya tsaida ta za ta ta biyo ta kudancin Libya ta zo ina ne za ta zo ina ne za ta taɓa Kebbi Katsina Zamfara ina ne a Najeriya a fara kintsa ga iskan nan tafi Allah ya dakatar da ita wanne ya hatu alal mayyit da kururuwa ko kuka ko kiɗa mun karanta a baya za a kai maka mutum makabata an samu akwati irin yadda yake ma'ana an sa fulawoyi da katifa da turaruruwa an sanya an sanya fulawoyi an sa hoton shi an dauko ganguna daga coci ana kada kaga kururuwa sauti malam yace wal fakhru bil ahsabi an yaftarikh an yaftakhir al insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi wa hadha min dinil jahiliya yana daga cikin ahsab alfari da baiwa bai wanda Allah ya mai wasu iyaye da kakanni banda ma bai wanda Allah ya yi mutum bai wanda Allah ya ma iyaye da kakanni in ba babin ta'aruf bane ana so a san kai daga ina kake ana tambaya ne ko ana so a tabbatar da kai ne ba babu wani bukatan wannan ni ni ne wane ya aka yi kai ne wane eh ka iya kaza eh to a gwada ni ina iya ba ni ban iya ba a riki li'annahum kanu yajtami'una fi mina sukan hadu a mina a shekara aikin haji وبدل أن يذكروا أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم Ha a can ma in an tashi sai ku rika alfahari da danginsu su su sune suwa ne su su suwa ne su su suwa ne mu a cikin ma aka taɓa samun wane aka taɓa samun wanda ya kaza wanda ai tallis safin amjad ayyukan kirki to in ka gama lissafa ayyukan kirki na iyayenka da kakanninka kai mai kai ai ya kamata ya zama ka izina ne ma gidanku sun gaji karamcin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a ga kai ma kana wannan karamcin kawai kana tafiya jere to kaga nasara ta tabbata kun san shi cikin waɗanda ake girmama su ake buga misali da su a cikin himma ai girgizo ake buga abin nan misali da shi a cikin himma da ƙoƙari shi ba maganan ya alfahari da wani kawai in yau aka haife shi ran da aka haife shi ran nan zai gina gida ba ma zai kwana a gidansu ba an kana magana kai ku ne suka za ku ne suka za kana ta alfahari da su kuma kana jiran sai yan ma ka kai shekara goma sha hudu kana jiran a baka abinci mai koma kai ke rike da gidan ko kana kuma albari da gidan mutuwa zuciya kana jiran mene maimakon a ganka ba ma ka tsayi ba ne ba kai za a rika ba da misali ne abin da ya kamata a ce iyayenka sun je gari kaza ku ne wani eh ni suna na wani haba ni na haifuwa ne yawwa to ka zama ka zama abin misali kenan ni na haifi wani ni na haifi wani ni na haifi wance ni na haifi wance yana haka ake so ka so ka kai shekara sha hudu a iyayenka biyu ne suka je suna bada da labarin su ne iyayenka saboda mai hidima ka rike gidan kam bayan in gidan fa unguwan ma kam amma kana nan ka taso kana da ƙarfi da a jikinka da komai kuma kana jira ai ma ka lalace kenan ka ci baya malam yace irin wannan hadari ne mutum ya zama yana tallan ayyukan iyayen shi da kakanni shi yake tsayawa yayin aikin alheri ya kamo su ko ma ya wuce su maimakon ya kamo su ko ma ya wuce su a sai koma yana lissafin ayyukan su kawai Mun Najeriya ne sai ta tara ce haba mazan jiya wani yayi kaza yayi kaza to kai ba shi bai komi ba bai da nin yanyi ba kuma zai yi ba amma tare a shashayi a sake ɗiba kunun mutane maimakon ma a yi mutane wani abu kuma a cinye kuɗin kai ga na mai kai ga na mai me aka yi mun zo mun karanta wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza to yayi kaza yayi kaza to shine mene wato shine mu ga mu duniya mu ba mutanen kirki bane ko ko mu ba mu yaya muke Allah ya shauka Allah ta fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra idza qadaytum manasikakum in kun gama ayyukan ibada manasik ayyukan ibada saboda aikin haji ayyuka ne iri-iri fadkurullaha ku ambaci Allah ka aba aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayen kuke daga murya kuke alfahari da iyayenku au ashadda zikra kuma ku bada Allah fi da yadda kuke fadin sunan iyayenku wannan ya nuna amina idan aka dawo aikin haji aka sauko sako arafa aka zo musdalifa aka dawo mina kowa ya tashi daga sunan iyayen shi ke yi ni ne dan wane jikan wane jikan wane jikan wane ya daga sauti kowa na ji sai Allah ya ce a daga sunan shi ne ina za ka in za ta bi aiki haji ana labbaik Allahumma labbaik in an dawo duk duniya kuma su haɗu suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ka zikrikum aba akum aw ashadda zikira a ɗaga suna Allah duk duniya ya zama abin da ake yi kenan su ne kwanukan mina a garuruwan da ba mina ba kuma ana can ana layi ana ta wannan falwajib zikirullahi azza wa jal laysa zikirul aba'i wal ajdad wajibin ba ne tallan ba daga sunayen iyaye da kakanni ba daga sunan Allah subhanahu wataala inda za ka ɗaga sunan mahaifinka ka ɗaga sunan kakanka ka ɗaga sunan gidanku lokacin da ake tambayan kai wane ne sai ka yi bayani kana bayani ne don me don a ƙara gane kai waye ba kana bayani ne wajen ka jingina da wannan darajojin nasu a baka wani abu ba yanzu mutum ba sai ya tsallake ya jingina kanshi da dan hodiyo ya jingina kanshi ga kakannin dan hodiyo da waye da waye saboda shi bai komi ba watan fil ansabi da sukan dangin wasu Allah ya kare mu mummune suwa ne ka an ya kula fulanun laisa lahu aslun kamar mutum ya ce wani wabe da asali bai da asali eh to sannu to Allah ya kyauta fala min qabil eh, fulano min kabilatin laysat hiya asliya wani na cikin kabila wannan kabilan ba ta asali bace wannan kabilan ba ta asali bane in Najeriya ne ba Bahaushe bane ba Igbo bane ba Bayarbe bane to ba ina wata kabila ce ba ta asali ba kila misali ko kuma cikin Hausa ne a ce tunda Hausa an gane dangin Firauna ne ko an ce su dangin firawuna ne to ba ba ba ne bane ba ba ba ba ba ba ne ba abin da borno me suke ce mishi ba kanuri ba ne ba kuma wafilata ne fulatani to shi kenan to shi ne to da haka ba asali ba ne to ba asali ba ne sai kai ka yi shi kenan Allah ya kare mu wa tana ma'anahu tanaqqusul akharin amma ma'anan shine ana so wannan ana so a ci mutuncin shi ne ko kuma wannan family ana so a ci mutuncin su ne ko ba a so a ba su komai so idan aka ce ba 'yan asali ba ne to kaga sai su koma gefe guda idan tashi rabon dukiya sai a yi rabo da arziki da waye su banda su a ciki saboda me su ba 'yan asali ba ne su jira sai an gama sai a san musu me sai a san musu rara Allah ya ce jahiliya ne wannan wallahu jalla wa la yaqul ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mu mukalice ku maza da mata ba wanda yi ka sai Allah waja'alnakum shu'uban muka yi ku yanki yanki yanki yanki in yanzu ne gashi na continent kowanne daban-daban wa qaba'il kuma kowanne continent kaje kowanne yanki kaje sai ka iske su kabilu wani harshe ne aka ce wani theory ne na wata university research na university ga wanda ya kirkiro wannan harshen ma a duniya kai harshen da aka ka tashi Allah ya azurta ka kana magana da ita da ake neman a maka ita wanda yake neman aulakanta maka ya kawo wanda ya fito da wannan harshen a duniya Ya rifa wadannan ka ji mutane suna magana iri iri malam yanzu ma da ake da bayan da labarai malam kana kallon talabijin ko kana kallon wani abu kaga mutane ƙasashen duniya sun taru kowa na cici cici cici cici cici sai ka ce tsaki kowa wai kuma kowa magana yake kowa magana yake haka Allah ya ga dama yayi mu qaba'il li ta'arafu ta haka ne zamu gane juna in ba in da Allah ya ga dama sai mu zuri guda iri ɗaya duk duniya mu ganin mu iri ɗaya kalan mu ɗaya komai namu ɗaya wani mamacin da yake mana wannan mai kiba wannan mara kiba wannan mai tsayi wannan mara tsayi wannan kaza wannan kaza dan fa mu gane in ba haka ba ya mu za mu gane kanmu kuma waye zaka gane a ce a ce dukkan iri iri ne ai ya lalace sai Allah na bambanta mu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan li saboda karancin ilimi ba mu da kwakwalwan ba mu da karfin kwakwalwan da zamu yi irin wannan rayuwa ba zai ba za mu iya ba li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yake babba shine mai bin dokoki Allah kaza yake so to shi nake yi kaza yake so shi nake yi kaza yake so shi nake yi to shikenan ba maganar sukan dangin wani فالفخر ليست آه عفوا فالفخر ليس بالنسب الفخر انما هو بالتقوى اما ذا الفاري تو dokokin Allah ne ba da dangi ba wala yanfa'uka an-nasbu idza faqadta taqwa dangi ba za su amfana da kai komai ba in baka bin dokokin Allah ba za su amfana da kai komai ba qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Manzala Allah ya ce man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasbuhu duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi dangantaka ba ta sadar da shi ba duk wanda ba aikin Allah yake yi hayya da Allah ba to dan kai wane ne dan wane babanka in yafi kowa tsoron Allah kakanka in yafi kowa tsoron Allah ladan shi na shi ne kai lissafa babanka wane ne mutumin kirki ne ba kakanka wane mutumin kirki ne wane ma mutumin kirki ne mutanen kirki sun yi aiki ga addini sun yi kaza sun yi aikin tabbas kuma Allah ya karba sun tafi da ladan su in kai aikin shi kenan baka aikin baka yi banza kenan ka cuci kanka kenan kirga baba aikin mahaifi kirga aikin kaka kirga aikin family kirga aikin asali da nufin wato kai kana lissafa ayyukan su kana zaton kana cikin su to baka cikin su baka cikin su manzo sallam haka ya tare iyalan shi ku tambaye ni duk abin da za ku tambaye ni a gaban Allah ba zan muku komai ba fala yanfa'ul in insanu kaunuhu min quraish don mutum yana cikin ƙurayshawa bai amfani da shi komai ba gashi ko ƙurayshawa manyan kabila ce manzo Allah daga nan ya fito daga nan ya fito to kai wala kaunuhu min bani hashimin a ce ma ɗan gidan su manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai biyayya ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai rike Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaman shi ɗan gidan ba zai amfana da shi komai ba wala kaunuhu min baitin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum ba wai kana jingina kanka zuwa ga wani gida ba ka jingina kanka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai amfana da mutum komai ba idza lam yakun ma'ahu amalun salihin in yazo gaba da gaban Allah bai komai ba ba ka yi aiki ba ka zo gama Allah ka ce ni dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba zai amfana da kai komai ba la yanfahu illa al-amalu salihu wa taqwa azza wa jal ba abinda zai amfanar da shi sai aiki na kwarai da dokokin da bin dokokin Allah to da haka sukan dangin wasu jahiliya su ba dan asali bane kowa na ba dan asali bane kowa na in irin garuruwa ne namu nan irin su Zaria irin su nan a ce wani ba Bahaushe bane wani ba to me yanda yake yare haka kake yare suna Hausa yare language wal istisqa'u bin nujum na uku a neman neman abin jingina ma tauraro ruwa in tauraro kaza ya tsaya lalle za a yi ruwa ko aka shirya kara tsinke karam aka shirya karare aka hada su in suka yi kaza to za a yi ruwa wannan tunda sun haɗu lallai za a yi ruwa wannan ba karamin haɗari bane ne itiqadu anna al-matara yanzilu min ta'thiri tulu'in najmi aw gurubihi mutun ya kulle a zuciyar shi cewa in tauraro kaza ya fito to tasirin fitowar nashi ko bucewar nashi wannan shine dalilin a samar da ruwa malai ce wa hadha min dinil jahiliya wannan jahiliya ce jahiliya ce asalin ilimin taurari kala biyu ne Shi ne shi sa malam ya kawo shi nan ya ce min tasiri tulo ishams akwai ilmu tasiri ilmu a tasiri tunda kaza ya haɗu da kaza lallai ne sai an yi kaza to ne tasiri ƙarya ne ƙarya ne wannan akwai kuma ilmu tasiri ana amfani da taurari don a gane wasu abubuwa da yawa na kwatanci musamman tafiya cikin ƙur'ani Allah ya tabbatar da ana gane gari zuwa gari jama'a zuwa jama'a ne ta hanyar abubuwa guda biyu a zahirin ƙur'ani cikin suratul nahl yace wal qafil ardi rawasi an tamida bikum haka ne ko wa anharan sai yace wasubulan la'allakum tahtadun ana gane gari zuwa gari ta hanyoyi guda biyu ta ƙasa ana ganewa ta sama ana ganewa ƙasa duk tituna ne sama ma tituna ne yanda ƙasa take hanyoyi sama ma hanyoyi ce wanda kake ganin jirgi ya cilla ba wai da ka yake tafiya ba akan layi yake tafiya akan hanya yake tafiya in ya kauce ma wannan layin ya samu matsala kaman kai ne kai din nan ma yanzu a ƙasa hanyoyi ne in ka kauce ma hanya to ka kauce ma hanya ba garin ka za ka je ba wani wurin ka ba wani misali a ce Kaduna daga nan Zariya tana nan bangaren ne sai ka samu wata hanya ta bulle ta nan ka kama hanya kai nan ba ka ba zuwa Kaduna ba ka ba za ka je Kaduna wani wurin kana ba. to a Qur'ani Allah ya tabbatar da wannan wal qafil adrawasiya Allah ya sanya duwatsu a ƙasa an tami da kuma haka yazo a cikin Qur'ani ko wa anharan sai ce wa subulan la'allakum tatadun irin wannan kalman tatadun din yi amfani da shi a ayan gaba yace wa alamat wa bin najmi hum yahtadun duka kalmomin yahtadun yahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wannan qur'ani ne shi malam bai zo da shi anan ba saboda haka in ilmu taysiri ne gane abubuwa amma abubuwan ko an gane su a jingina ma Allah alhaƙiƙa na al'amari to wannan babu komai shi sanya masu ilmomin nan na astronomy wanda suke jin suna da astronomy da astrologists din wanda muke suke fama da kansu a yanzu suke damun kansu a yanzu mutum kawai ya kirkiri kaza ya ce tunda rana ya taho kaza tauraro kaza ya taho kaza ba a haifi wata kaza bala a ga wata ba suna mana irin wannan da azumi ne suna neman su rinka ma alfahari ne da ilimin nasu tunda tauraro duk duniya in ka je wannan research din haka yake research din banza duk duniyan kwara nawa take ina ilimin ma yake a duniya ilimin da kullun canza shi ake yi a kowane field kowane field ba field din da zaka ce wai an yi wata uku wani abu sabo bai ƙara bayyana ba to ku da san komai ba ba ma Allah irin wannan shishigi da ma za a ce tauraro kaza zai wuya shikenan amma yanzu zai gaba tsakiyar Ramadan fa ko goma ga watan Ramadan eh to bana ma kaza kai wani ma ba a fara azumin mu za a faɗi ranar kuma a ce ƙarshen ma tunda haka zai tafi dole kaza zai zama ranan kaza ne za a yi kaza saboda me yana kallon yana taurari suke a sama Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun ilmu taysir an yadda da shi alma ilmu ta'sir ba a haka da shi ballantana ma muna azumi ƙarara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wanda ya aiki da ilimin taurari akan tabbatar da Ramadan hadisi ne lafiyayye duk wanda ya zo ya ce kaza ya hana ya ce kawai azumi ne a gani in ka ce an daga duk garin da aka ce an gani in mun je sai a rasa wanda ya gani to manzo Allah ma sau nawa ya gani ya gama rayuwar azumin nashi an ce muka ya taɓa gani ne in ka gama rayuwar ka baka taɓa ganin wata ba shine me tambayi sai na abubakar da bincika ka ji sai na abubakar azumi nawa yi umar nawa yi usmanu nawa yi waɗanda ba su ne filas ɗin ba ba su ne kulafa ba to ka ji ji so nawa waye ya ga watan a cikinsu ai wai ba a gani to da haka shi dole ya yanke kaza ne ilimi kaza ne yake da shi a biya shi a sai mai fili a rediyo da talabijin ya yi bayani cewa ga abin da ke faruwa saboda haka ilmu taisir ja'iz ilmu ta'sir shirkun shirkun kafirci ne haka nan fal maqar inma yahdithu bi iradatillahi Allah subhanahu wataala Allah da kanshi yace wa huwa alladhi yunzilu ghaytha min ba'di ma qanatu Allah shike saukar da ruwa bayan da an yanke kauna wa yanshuru rahmata wa yanshuru rahmata ya yada ya watsa rahamarsa fallahu huwa alladhi yanzilu al bi iradatihi Allah shine ke saukar da ruwa da nufinsa wa mashi'atihi da ganin damansa wa hikmatihi da hikimansa wa yanzuluhu kaifa yasha'u kuma yana saukar da ruwan ne yanda ya ga dama wa yanzuluhu ala ard ya zubo da shi a ƙasa wannan garin wa yamna minhu ardan ukhra wani garin kuma a hana su sai ya faɗi haka ƙur'ani qarara yace wa laqad sarrafnahu bainahum mu muke watsa ruwa mu raba yadda muka ga dama a tsakaninsu sai a ga hadari misali a ce lallai misali a garin Zaria za a yi ruwa a garin Zaria ina ne map din Zaria daga wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza in ka kewaye nan shi ake ce ma Zaria a ce eh to lallai nan za a yi ruwa saboda me saboda nauyin kaza ya kai kaza to wannan shine ba su sai Allah ya nuna to in ma nauyin ya kai in aka tashi sauke ruwan sai a yi a zariyan a yi a nan ba a yi a nan ba a yi a nan ba a yi a nan ba a yi ruwa a cikin zariya city ba a yi a tudun wada ba ko ka fito sabon gari ana ruwa kana zuwa zariya ka ga mutane suna tarka su ga mai na soya mai kosan rogo mai abin da suna ta yi musu kai kuma can ruwa ya duke ka sabon gari me sabon gari ba zariya ba ne to ya aka da an ce za a yi ruwa a zariya lallai to a ina a zariya ne za a yi to Allah sai aka ga an yi wa nan ba ya nan ba an ya nan ba ya nan ba an ya nan ba ya Allah ya ce kai wannan fa nashi shi ke yi babu laifin mutum ya san ilimin kaza da kaza a kirjaji kaza a ce to ana zaton kaza kamar yadda aka ce yanzu ana zaton iska za ta taho tana nan tana ta gudu za ta kwana nawa tana tafiya za ta zo daidai wuri kaza za ta banna iri kaza mutane su a shigar da yaya eh, eh, suna ta bada labari sun gama suka ce to a biya su sun yi aiki kace to ai shikenan Allah ya taimaka فالذي يعتقد أن أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيرا في نزول المطر wanda ya ɗauka hudowan wani tauraro ko ɓacewansa yana da tasiri kulura yana da tasiri don alamomi babu komi mun karanta a baya alamomi babu komi an saba a watan kaza ruwan sama kan sauka babu komi wa ke da ruwan Allah subhanahu wataala an Allah na canza abin shi yadda ya ga dama an saba kaza an saba wannan babu komi amin ka ɗauka wannan watan da tasirinsa ne wannan abin ya samu wannan shirka ce shirka ce mai girman gaske malam ya ce fahadar aiki ƙadu shirkun Ta ji taubatu minhu wannan shirka ne wajibi a tuba wa yajibu nisbatu nuzulul al ilallahi ila jalla wa ala zubar da ruwa wajibi ne a jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za ka yi lissafi da shi ka ce wannan sai ya haɗu da kaza da kaza da kaza za a samu ruwa duk Allah zai iya tabbatar da wannan haka ɗin ne amma dai ka tabbatar da waɗannan abubuwan na farko su na asalin ma Allah ya samar da su sannan kuma zai ruwan na yadda ya ga dama ya riga ya faɗa wanne ya hatu alal mayit na uku kenan kururuwa kururuwa idan an yi mutuwa wal muradu biha rafa'u sawti inda al mauti eh, inda mautil mayit abinda yake nufi daga sauti lokacin da mutum ya bar duniya jaza'an wa tasakhutan raki ko fushi saboda raki ko fushi au zikir mahasin mayit ko kuma buki ai ta bayanin mutumin kirki ne mutumin kaza ko kuma je gidan rediyo a ce wane wane ya mutu wato asali kafin ya mutu shi an haife shi a wuri kaza ne yayi kaza ya rike mukami kaza yayi kaza ya tara kaza yayi kaza da shi shine wane kaza to shi shine wane kuna ga mu waye shi wane ne ya eh, zaman shi mana kada ya mutu ya eh, zaman shi zikiru mahasinil mayit buki fanniyatu min kaba'iriz dhunubi kururuwa yana daga cikin manya-manyan zunubai qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace annaiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm alqiyamati annaiha wadda ke kuka kururuwan mutuwa idza lam tatub in bata mutu ba ƙabla mauti an eh, afwan idza lam tatub in bata tuba ba qabla mautiha gabanin ta bar duniya tuqamu yawm alqiyama za a tsaida ta ranar tashin alqiyama wa alaiha sirbalun min tana da wani riga wani tufa sirbal wani tufa min qatirani na wuta na wuta dar'un min jurubin dar'un min jurubin bamban da mayafi tana da riga na kaya jurub kaya wato riga ne na kaya za a sanya kuma gashi ta wannan kaya wuta baya kona ta a ah, ba gashi abin nan baka ji cikin wuta akwai shuka bishiyar da ke fitowa wuta wuta ma take fitowa ba wannan wutan shi ke haɓaka ta ta ganye Allah kenan fanniyahatu kabira min kaba'ir dhunub hururuwa laifi ne babba daga cikin manyan laifuka wa hiya min umurin jahiliya Ina daga cikin al'amuran jahiliya wal wajib as-sabr wal ihtisab wajibi shine kawai kai hakuri ka nemi ladanka wajen Allah mutuwan nan za a yi shi wala yadkhulu fil bukai alal mayyit wala yadkhulu fi hadha bai shiga cikin wannan lissafin albuka kuka kuka daban kururuwa daban anniyaha kururuwa albuka zudda hawaye li'annahu laysa bi istita'ati al-insani an yahbisahu mutum bai bai ma'sanin hawayen ya zuba wa nabi sallallahu alaihi wasallam baka lamma mata ibnuhu ibrahim manzo Allah yayi kuka lokacin da dansa ibrahim ya bar duniya wa qala sai ce innal ayna tadma ido na da hawaye wal qalbu yahzin zuciya na rai yana zafi yana kuna yana damuwa wala naqulu illa ma ma yarda ma yarda rabbu ba za mu faɗa ba sai abin da Allah ya yarda da shi wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun lalle rabuwa mu da kai ya kai ibrahim lalle muna cikin damuwa Ibrahim alaihi salam wato dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha la yu'adhibu bi dam'il aini wala bi hasanil qalbi Allah baya mamaci azaba don hawaye ya fita a ido ya zuba Allah baya mamaci azaba don lusuwan wannan abin lusuwan ya kona zuciya Allah baya baya baya azaba walakin yu'adhibu bi haza, ya ni alisan. wanzu Allah ya ce sabai su kalle shi sai fito da harshen shi ya ce wannan wannan wannan ya rike harshen shi da wannan yake azaba a wuyar ham ko a faɗi kalmomin alheri ya yafe mamaci ko a faɗi kalmomin shirri ya azabta da mamaci amma ido da abinda zuciya yake yi a oh, wanda waɗannan da ido da zuciya ba sa cikin lissafi wannan shi ne matsala فإذا تكلم الإنسان بكلام يرضى الله عن إن المصيبة إن متين يفدو مغانا لوكتين دو تن مصيبة تساميشي كلمة دا الله يكي سو يدي وقال يتي إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله وشكره غفر له وجبر مصيبته إن mutum ya إنا لله وإنا إليه راجعون سي الله يافي مشي سي yafe كري sai ya مصيبة kare مصيبة تساميشي سي الله يطورا in mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa hadhihi al-arba'u min umuri al-jahiliya wannan jahiliya ne wa hiya baqiyatun fi nas kuma dukkan waɗannan hudun za su zauna a cikin mutane ba za su tafi ba sai jibu tawatu min hato kai kokari kai ka tuba mudallal hadith ala annahu laysa kullu man fihi shay'un min al-jahiliya yakunu kafiran wannan ya nuna ba don mutum na ya ɗibo ta ɗabi'a daga cikin ɗabi'an jahiliya ba dole ba ne ba kowa ne zai iya zama kafiri ba falamuru jahiliya min hama huwa kufurun cikin ayyukan jahiliya ko wanda yake kafirci ne wa min hama huwa duna zari akwai abin da bai kai kafirci ba da niyaha bai daga cikin shirk a cikin gashi kuma an jero su a cikin abubuwan da suke masu haɗari kenan cikin waɗannan ayyuka na jahiliya guda hudu da muka duba guda ɗaya ne shirka ke shiga sauran kuma wato manya-manyan zunubai ne daga cikin zunubai wanda Allah subhanahu wataala ayyukan da Allah baya su yau mu dakata na sai mu tashi al-hadiya wa tis'una bismillahir rahmanir rahim <clears throat> allahumma salli ala muhammad wa sallim Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka kowa da sa na alheri da yake neman wajen Allah Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ya kauda mana rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum